mun fara karanta wannan littafi goma ga watan april 1999 idan ba a manta ba jama'a mun fara karanta wannan littafi ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara na al-sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari wannan littafi muka ce za mu ainihin karanta shi daga farkon goma na farko na wannan wata har zuwa jajibarin babbar sallah to dama muka ce insha Allah to Allah madaukakin sarki bai nufi mu kammala karatun wannan littafi a wannan lokaci ba sai muka ga dacewar mu zo mu ci gaba da karatun wannan littafi har mu ƙara shi don ya zama yana nan a cikin kaset saboda wannan kaset da ka gani bature ya yi abin shi ne don ya ta tattara kiɗe-kiɗe da shirme amma mu Allah maɗaukacin sarki sai ya sa wannan kasar ya zama mana alheri na daga cikin hanyoyin da muke bi muna yaɗa da'awa ta addinin musulunci shi yasa muke son duk abin da za mu karanta sai mu saka shi a cikin kaset sai a yaɗa shi wannan yana taimakawa wajen waɗanda ba su fahimci da awab ba su fahimce ta waɗanda suka yi mata gurguwar fahimta ya zan ainihin wato sun yi mata kyakkyawar fahimta masu neman kuma ƙarin fahimta wallahi muna da 'yan uwa musulmi a ko'ina a Najeriya nan wallahi tun daga ƙasashen kudu har zuwa ƙasashen arewacin nan namu waɗanda yake a kasar suke bin karatunmu a kasar suke bin da'awa sai su mallaki kasar na ainihin karatun baki ɗaya su je su samu littafin sai su ta saurare suna ji duk inda ba su gane ba sai su rinka aiko da tambaya abin da muke so kenan jama'a duk abin da kake ka ɗauke shi da gaske yana da muhimmanci a wurinka Allah ya taimake mu malam yace al mas'alatu thaniya ashar mas'ala ta goma sha biyu waqtu salatil idi lokacin sallar idi yaushe ne ake sallar idi wani lokaci da safe ne da rana tsaka ne da azahar ne ko da la'asar ne a takaitan takaitawa malam sai yace an abdullahi ibn ah, ibn busr ah, ibn busr صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى عبد الله بن بصر صحاب ne ya fito tare da mutane ranar karamar sallah ko ranar babban sallah fa'an an kara ibba al imani sai ya musu game da jinkiri da liman yayi aka daɗe a masallacin idi liman bai zo sallar idi ba wa shi wannan malami da ke daga cikin sahabbai sai ya ce inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama daidai wannan lokacin da gashi har yanzu liman bai fito ba to mun a zamanin annabi ne har ma mun gama sallar idi wa zalika hina tasbih shine riwaya yace wannan malami ya faɗi wannan magana ne daidai lokacin da ya halatta a yi sallar nafila idan aka yi sallar asuba jama'a bai halatta a kirkiri wata nafila wadda ba ta da dalili ba to yayin da ya zama an hana nafila to yaushe ne za a ɗauke wannan hani shine daidai lokacin da rana ta gama bayyana lokacin da ya halatta a nafila to daidai lokacin da ya halatta a nafilan nan a zamanin annabi su har idar da ainihin wato sallah ta abin nan sallar idi shi yake cewa ai waqta ai waqtu salatin nafila wato lokacin sallar nafila wa zalika idza ma ba waqtul karaha wato lokacin karhanci lokacin da aka hana sallah ya wuce wanzur fathul bari malam ce ka duba littafin fathul bari mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da ah, hamsin da bakwai sharhin bukhari kenan wal nihaya da littafin an tu fi gharib al ta al imamu majididdin ibn al asir ɗaya daga cikin manyan kamusoshi na malaman hadisi kamus ne na hadisi amma mujalladi biyar ne malaman hadisi ba sa aiki da dictionary in za su fasara hadisi abin da suke aiki da shi shine garibul hadis littattafai suka yi musamman waɗanda su kamus ne da ke fassara kalmomin hadisi kamar yadda ka san likitoci da injiniyoyi suna da littattafai waɗanda sun keɓance su ne kaɗai don kana jin turanci gama gari in ka ɗauki littafin likitoci akwai kalmar da ko tashin ka baka iya yi saboda ta yi maka tsawo ba fannin ka bace to in kana son ganin ma'anarta kar ka je ka duba advanced lana tafi ka je ka duba dictionary nasu na musamman akan ilimin likitanci haka injiniyoyi suna da wannan to haka qur'ani na da wannan hadisi na da wannan fiqh na da wannan larabci kuma shi ne ke amfani da kamus gama gari don haka kaga kamus gama gari har na suna rubutawa kamusul asari wani kirista ne roman catholic a ainihin abin nan bamisire ya yi shi wanda yake fassara zuwa turanci zuwa larabci zuwa larabci zuwa turanci haka kuma in ka je ka littafin mungid mungid ma kiristoci ne larabawa roman catholic suka yi shi ba musulmi ne suka yi shi ba to amma ba zai yiwu kana karanta hadisi ka koma wata kalma wadda ainihin wato ta zo a ciki kana duba kamus ba sai dai in kalman nan ta zo ne da ma'ana ta larabci gama gari amma in ta zo ne da ma'ana ta musamman to sai ka koma wurin malaman hadisi su za su fassara maka an nihaya kenan fi garibul hadis babu wani littafi na garibul hadis da ya kai shi yawa babu wani littafi na garibul hadis wanda ya kai shi yawa tun daga alfa'id na ibnu eh, eh, eh, na al-imam az-zamakhshari da littafin garibul hadis na abu ishaq al-harbi da littafin garibul hadis na al-imam al-harwi da na ibnu kutaiba da na tahawi duk waɗannan ƙanana ne akan yawan na shi ibn al-asir saboda ibn al-asir ya zo ne a bayansu don haka sai ya tattaro aikinsu sai ya haɗa da nashi ilimin don haka in ka mallaki gari eh, an-nihayat fi garib al-hadith ta imam ibn al-asir to ka mallaki littafi wanda yake zai zama maka madogara dangane da fassarar kalmomin hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 331 malam yace wa hadha asahhu ma fil babi wannan hadisi shine hadisin da yafi kowanne inganci daga cikin hadisan da ke wannan matsala shi ake nufi da babi anan in kana karatun bulogul maram zaka ji ibnu hajirin ya ce hadha al hadisu asahhu shay'in fil babi ba wai a wannan babin na bulogul maram ba a'a sai ka dubi matsalar da hadisin ke dauke da ita wacce iri ce sai ka ce akan wannan matsalar to wannan hadisin shi yafi inganci misali duk hadisan da suka faɗi lokacin da annabi ke yin sallar idi to wannan hadisin ya fi kowanne inganci akan wannan matsala wace matsala ita ce hadisan da ke bayani akan lokutan sallar idi gashi a ƙasa malam yace allaqahul bukhari fi sahihihi bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin littafin shi ba tare da isnadi ba shine ta'liq a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da hamsin da shida sa'annan wa wasalahu abu dauda abu dauda ya kawo shi da cikakken isnadi a lamba hadisi na 1135 wa ibn maja da al ibnu maja a cikin lamba hadisi na 1317 wal hakim al-imam al-hakim ma ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na farko na littafin shi al-mustadrak shafi na 295 wal bayhaqi haka al-imam al-bayhaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 282 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi sahihi ne malam yace wa yurwa ruhu, amma an ruwaito wani hadisin wanda ba wannan ba akan wannan matsalar lakinnahu la yathbutu min haythu isnadihi sai dai wannan hadisin da aka ruwaito to bai inganta ba ta wajen isnadin shi ma'ana wannan hadisin da kaji mun gama karantawa yanzu sahihi ne to sai malam ya ce akwai kuma wani irin shi amma shi bai inganta ba to wancan bai inganta ya ishe mu ai qala ibn al-qayyim babban malamin ibn al-qayyim yace ya kamata jama'ar musulmi kowa ya kokari ya mallaki littafin zadul ma'ad littafi ne babban malami ya rubuta game da shiriyar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga sa'ad da aka fara musuluncin tun daga haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa karshen rayuwar shi yake tace abubuwan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine littafin zadul ma'ad guzurin lahira fi hadi khairul ibad game da shiriyar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama almajiran ibn taymiya kenan ma'ana su kullum hidimar su ne za a yi a samu shiga a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wa sallama الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويؤجل الأضحى Ibn al يأتي من ذا الله كفن kasance sallar karamar السلة yana gaggauta ta yana yin ta da wuri amma sallah wadda take aini wato yana jinkirta karamar sallah amma babbar sallah to yana ainihin wato gaggauta yin ta saboda ita karamar sallah ana so ka ci abinci ko ka ci wani abu kafin ka fita sallar idi ita babbar sallah ana son ka kame bakinka to saboda ka ci abinci a karamar sallah ka dan an dan jinkiri babu komai a babbar sallah kuwa saboda an ce maka an so ka rike bakinka wannan so da aka ka rike bakinka shi yasa ake son a idar da sallar da wuri dan kai maza ka da gira ka samu abin da ka ci wa kana ibn umar ma ashiddati ittiba'ihi lis sunnah ibn umar tare da tsananin bin shi da sunna ya kasance la ruju hatta ta taqulu shansu ba baya fitowa sai rana ta bullo duk yadda aka ce maka ana son aje masallacin idi da wuri amma ka bari sai rana ta fito tukuna kar daga idan da sallah asuba ka wuce filin idi da Ibn umar duk da son bin sunnar shi amma sai bari sai rana ta fito sannan sai ta tafi ba wai tun da duku duku za ka yi sammako ka tafi ba wannan magana malam yake ka duba littafin Zabin ma'ad a mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da arba'in da biyu wa qala siddiq hasan babban malami siddiq Hassan khan ga malanta ga sarauta haka muke so kasaitattun 'ya'yan sarakunan nan ku zo ku koyi sunna wata ran ku za ku yi taking over ku ne za ku zama yallaɓai mai hula da ƙari ka gaji gidan kakanka almajirin shehu usmanu shehu usmanu duk haka ya shata musu waɗannan tafka tafkan gidaje almajiran shi ne manyan malamai ne sarakuna ne su sarakuna ne na sunna sarakuna ne na musulunci shi yasa shi ne sarki shi ne babban malami shi ne alkali shi ne liman don haka ga gidanshi ga masallaci ga kotu bayan gidanshi kuma kurkuku ne a karanta maka in baka ji ba a tsai maka da hukunci a wurga ka bayan gida kurkuku ne mun wannan to haka wannan babban malami yake gashi babban malami gashi kuma yallaɓai ya musuluntar da sarauniyar ƙasar indiya ta zamanin shi ya aure ta ta raba mulkin ta bashi an jima a ce yallaɓai. an jima kuma a ce allah gafarta malam <laughs> malam ya ce huma lokacin sallar idi babba da karama ba'adar tifa'i shamsi to bayan rana ta ɗaga ne kai da rumhin gwargwadon tsawon gorar mashi wato in kana fili haka ka kalli gabas za ka ga kamar rana daga ƙasa take fitowa to daga sa'ad da ta fito din nan yadda za ka kaddara ta daga ƙasa zuwa inda take in ya kai tsawon gorar mashi kamar tsawon taɓarya to sai a ce lokacin sallar idi ya shiga daga wannan lokaci to za a iya yin sallar idi tun daga wannan lokaci ila zawali har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali ma'ana karfe takwas ko karfe tara ko goma ko sha ɗaya don aka ce rana ta zawali kuma ba ku samu damar yin sallar idi ba sai ku bari sai gobe sai ku rama ta ba a yin ta bayan rana ta zawali yace wa qad waqa al ijma'u ala ma afadatu al ahadith yace malamai sun haɗu akan abin da hadisan suka fa'idantar cewa ne cewa lokacin sallar idi yana fara daidai wannan lokacin wa in kanat ko da yake su hadisan la taqumu bi misli hal hujja hadisan asalin su masu rauni ne amma malaman musulunci sun haɗu akan wannan matsalar don haka yanzu menene dalili akan cewa lokacin sallar idi na farawa ne daga sa'ad da rana ta fito daidai gwargwadon tsawon gorar mashi zuwa ga wali sai ka ce haɗuwar al'ummar musulunci hadisan fa sai ka ce a'a su akwai rauni tare da su wa amma akhir waqti hayi ce amma karshen lokacin sallar idi din fa zawali shamsu to lokacin da rana ta zawali daga tsakiya daga zarar an ce rana ta zawali daga tsakiya to lokacin idi ya fita idan ba ku samu labarin yin sallar idi ba har rana ta zawali sannan aka zo aka ce muku ai an ga wata an yi sallar idi wasu garuruwa to shikenan gobe in hantsi ya sai ku je sai ku rama annabi yayi haka sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi yana nan cikin Abu Dawud da Tirmidhi yana cikin Bulughul Marami kuma mala yake ka duba littafin al-mau'izatul hasana na shi siddiq hasan khan daga shafi na 43 zuwa 44 wa qala shaykh abubakar al-jazairi babban malami shaykh abubakar al-jazairi wannan malami yana nan da ran shi mai littafin minhajul muslim yana da littafi aqidatul mu'min yana da tafsiri na alqur'ani mujalladi biyar tsohon malami ne wanda ya karanta a jami'ar islamiyya da ke madina mutumin ƙasar algeria ne ita ce jaza'ir din amma yana zaune ne a madina a yanzu kuma har yanzu yana nan da rai ba abin da yake a masallacin manzo Allah sai karantar da sunna ana yin sallar magariba za a ajiye mishi kujeran shi a dan gunguro shi a keken shi saboda ya manyanta kwarai da gaske baya iya tafiya haka dan gunguro shi akan dan kura dan keken nan yazo ya zauna hadisin manzon Allah kawai zai ta muku sallallahu alaihi wasallam yana da littafi da ya rubuta akan tarihi manzon Allah sunan littafin Hazal Habib Hazal Habib da ya zo ya zauna a kujera in yi inna alhamdulillah sai ce hazal habib wannan abin kaunawa kenan sai ya halitta sallallahu alaihi in ya fara maka tarihin manzo Allah ba za ka so lokaci ba sallallahu alaihi wa sallam abubakar jabir aljazairi kenan malam abubakar yace ce wa waqatuha lokacin sallar idi ah, wa waqatuhu ma lokacin sallar idi karama da babba min irtifa'i shamsi daga lokacin da rana ta daga kai da rumhin daidai gwargwadon tasowarta daga ƙasa zuwa sama gwargwadon gorar mashi ila zawali har zuwa ainihin wato sanda ta gushe wal afdal yace amma abin da yafi falala an tusallal abha fi awwalil wakati ita sallar ainihin wato babbar sallah to a yi ta a farkon lokacin sallar idi din liyata makkanan nasu min zabihi abahihim domin mutane su samu damar koma da wuri su yanka layyarsu wa an tu'akhkhara salatul fitri ita kuma karamar sallah to an fi so a jinkirta ta don me liyata makkanan nasu min ikhraji sadaqatihim dan mutane su samu damar fitar da zakar da kansu domin zakar da kai idan ka fitar da ita ka ajiye a gidanka ka je sallar idi ka dawo sannan ka bayar to ta faɗi a kanka amma ba ta da lada na zakafi da kai sai dai ladan sadaka na gama gari don haka ake so to a ɗan jinkirta ƙaramar sallah ka fitar a je a kai wa masu bukata to sai a rubuta maka cikakken lada na zakafi da kai wannan magana tana nan a cikin littafin minhajul muslim a cikin shafi na ɗari biyu da da bayan da malam ya gama bayyana lokutan sallah na ainihin idi karama da babba sai ce almas'alatu salisa ashar mas'ala ta goma sha uku la azana wala iqamata lil idaini ka sani da cewa babu kiran sallah babu iqama da sallar idi karama da babba sallar idi karama da babba in ka je masallacin idi kai ladan ba za ka kira sallah ba ba za ka yi iqama ba kai kuma inda sallar za ta kubuce maka ka zo za ka rama ta ba za ka yi mata ikama ba sallah ce kamar yadda kasan san nafila sai dai bambancin kaddar bari da ake kawai amma ba a kiran sallah a filin idi ba a ikama dalili akan haka sai ce an jabir bin samura jama'a haka muke so kowa izama sai ka ga an zauna lafiya duk dan bid'a sai ya kwanto duk wanda ya san zai magana a ce ina daga Allah ko daga manzon Allah yana da dalili sai kaga yana magana da kazar kazar bai da dalili sai ga ya koma zauren shi kunkunniya tana zubo mishi bakin ciki zai kashe shi Allah ya kiyaye daga Jabiru dan Samura sahabi ne radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda kala yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al eidain yace nayi sallah tare da manzon Allah sallar idi guda biyu gaira marratin ba so daya ba wala marrataini ba so biyu ba dan Allah wannan bai samu daraja ba yanzu babban limamin ƙasa baki ɗaya shi kan in ka bi shi sai kaga kai ka more to wannan limamin limamai ne limamin annabawa ne gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam da shi yake cewa na bi annabi sallar idi karama da babba ba so ɗaya ba ba so biyu ba da gairi azanin wala iqama babu kiran sallah ba iqama haka annabi yake mana wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na takwas da abu dauda haka al-imam abu dauda a cikin lamba hadisi na dubu da da 1148 da tirmidhi tirmidhi ma rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na ɗari biyar da talatin da biyu malam ya ce wa an ibn abbas wa jabir radiyallahu anhuma da ibn abbasi da jabiru Allah ya tsara musu yarda kala suka ce lam yakun yu'azzanu yawmal fitri wala yawmal adha a zamanin manzon Allah ba a kasance ana kiran sallah ba karamar sallah haka nan babbar sallah wannan hadisi rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi lamba hadisi na ɗari tara da sittin wa muslim muslim na ma ya shi lamba hadisi na ɗari takwas da tamanin da shida jama'a wannan fa ba karatu ake koya maka ba kawai har tarbiyya ana koya maka ma'ana nan gaba in ka zama malami to kaka zo ka wa mutane magana ba dalili ka rinka tattalin dalili sannan kai magana sai kaga an zauna lafiya duk abin da yake kawo rikici babu rikici a musulunci amma wasu na magana da dalili ne wasu kuma suna magana ba dalili dole a yi rikici amma in a ce ba wanda zai magana ya tattali dalili za ku ga rikici yi sauƙi? qala ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan taha ila al-musalla akhadha fi salati min ghairi adhan wala iqama manzo Allah ya kasance idan ya isa filin idi to sai ya fara sallar idi ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama ba wala qauli as-salati jami'a ba kuma tare da as-salati jami'a ba kun san as-salati jami'a shi ma wani irin kiran sallah ne amma ba kowace sallah ake wa ba sai sallar kusufi idan rana ta kiste ko wata in ya kiste to kar ku ɗauko al'adar gargajiya kuna yawo kuna cewa rana saki wata ƙarya ne wannan rana in ta kama wata to kiyama za a yi idan rana ta haɗu da wata to tashin duniya ne wajumi jumi'a shamsu wal qamaru ana haɗa rana da wata to duniya ce za ta tashi rana Allah yake lashamsu yan yanbaghi laha an tudrikal kamar ba zai yi rana ta riski wata ba kowa akan hanyar shi yake in kuwa kaga wannan ya shiga layin wannan to duniya ta tarwatse ne gaba ɗaya tashi za ta yi amma in laifuka suka yi yawa ne to mu sai annabi ya mana addu'a kada Allah ya kwamtse mu irin yadda aka kwamtsa mutanen da sai a jirkita rana sai a yi dare biyu da ake cewa sai a ki fito da rana to wannan ke nuna laifukan mu sun yawa manzo Allah ya ce sai ku tuba ku yi ta ‘yanta bayi ku yi ta sadaka ku yi sallah har sai Allah ya yaye wa rana wannan musiba da ta shiga jama'a mun gane wannan da kyau ko idan rana ta hususi kasuwa da ofis da komai rufe shi ake yi to a masallaci ba kiran sallah ba a yi ba sai ladan ya zo ya yi Asalatu jami'a Asalatu jami'a as-salatu jami'a su uku to duk wanda ya ji haka sai ya ɗauko mayafin shi ko kuma ya ɗauko rigar shi sai a zo sai a yi sallar kisfewar rana raka'a biyu ce ruku'u hudu kowace raka'a ɗaya in aka yi ruku'u sai an sake maimaita sannan a ɗago a tafi sujuda ana son a daɗe ana yin wannan sallah gwargwadon sa'ad da Allah zai yaye wa rana ko wata wannan shi ne abin da yake daidai wato har wata ma ana son a yi sallar ne a jama'a ba wai kowa ya ɗaiɗai ɗaiɗai kamar yadda wasu ka faɗa ba har wata ma sai a haɗu a yi assalatu jami'a assalatu jami'a assalatu jami'a to ya isa jama'a mun fahimci wannan sai a zo sai a haɗu sai a yi sallar ɗan bid'a suna can suna ganga mun tuba da dukan ɗan kowa la ilaha illallah ku kuma kuna sunna saboda yan bid'a akwai ƙarya tare da su in ba haka ba dan ne za ku ce kun tuba da dukan dan kowa gobe za ku ci gaba da dukan ƴaƴan jama'a amma ku bi sunna to wannan kiran sallah na as-salatu jami'a ibn al-qayyim yake manzon Allah baya yin shi a filin idi wa sunnatu abinda sunna ce Allah yuf'ala shay'un min zalika kada a kira sallah kai a iqama kada kuma a as-salatu jami'a ma'ana as-salatu jami'a shine sallah ta halarto a tattaru za a yi sallah a tattaru za a yi sallah akwai abubuwa da dama dangane da yadda kiran sallah yake jama'a in ka karanta sahihul bukhari duk zaka ga abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama idan muka zo zamu yi sallah a masallaci ya zama ruwa ya tare mu ga lokacin sallah yayi to ba shi cikin sunna a zo kiran sallah a ce hayya ala sala in aka zo wurin hayya ala sala hayya ala Sala, sai a ce ala sallu sirrihal ala sallu sirrihal الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وتزاد أقول كيرا صلى يدك فنش أنا زوا ولن حي على الصلاة sai a ɗauke wannan kalmar kada a yi ta in aka zo hayya alal fala sai a ɗauke ta kada a yi ta sai a ce ala sallu fi rihal ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida wato mutun da ruwa ya tare mu to in muka ce hayya alal fala to dole su zo to kuma mun cutar da su shi ne aka zo za a yi sallar juma'a wata rana abdullahi dan abbas shi ne liman ladan yana zuwa wurin hayya ala sala sai ya ce ka ce ala sallu fir rihal sai jama'a suka yi ta kallon shi kuma ana malam ya kawo sabon addini ko sai ce wanda ya fi ni daraja shi ya haka sallallahu alaihi wasallama yayyan halitta ne yayi maulidin kenan sai <laughs> eh, ana munna fiyayyen yayyan halitta a sunna za ku yi yawwa shi wannan magana yake cewa ka duba littafin Zabi ma'ad a cikin mujalladi na farko shafi na 442 wa qala al imam sanani al imam sanani ya faɗi mu'allikan ala athar al bab yana mai sharhi game da hadisan da suka zo da zantutuka akan wannan matsala mai littafin subul salam kenan sharhin bulugul maram sai ce wa huwa dalilun ala adami shar'iyyatihi ma fi idi wannan dalili ne da ke nuna shari'ar musulunci bata yadda da ainihin a yi kiran sallah ba ko iƙama a wurin sallar idi fa huma domin yin kiran sallah da ikama a filin idi bid'atun yin haka bidi'a ne wannan magana yake ka duba littafin sublu salami mujalladi na biyu shafi na sittin da bakwai jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ga jama'a kullum shi yasa muke cewa a guji son zuciya a kuma guji wato yin ta'asubanci da wani saboda kana goyon bayan wani kaga gaskiya ka ibi gaskiya wannan matsala na daga cikin matsalar da rikicin da sahabbai suka yi ya haddasar da aka kirkiro wasu abubuwa a kai misali in ka tafi ƙasar sham a zamanin mu'awiya sai sayyidina mu'awiya ya sa ana kiran sallah ana iƙama a filin idi dalili saboda wai ba ɗan ɓangaren ƙungiyarsu ne ya ruwaito wannan hadisin ba ai kun ga riwayar abdullahi ɗan abbas ce cewa annabi baya yin kiran sallah da iqama to tun da ɓangaren su waɗannan suna ɓangaren aliyu su ibnu abbas su suka ruwaito annabi baya yi su kuma su ma'awiya ba hadisi suke da shi ba amma wai tun da ba ɗan ɓangaren mu bane ya ruwaito to mu kuma mu saba sai suke kiran sallah da iqama tare da cewa sun tabbatar cewa manzan Allah bai ba to kaga son zuciya kenan a makka kuma abdullahi ibn zubair shi kuma shi ya kawo kiran sallah da ikama a cikin sallar idi wannan ya nuna maka ashe in sahabi ya ce kaza ba za ka ɗauka ba sai in ya kawo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun gane kamar yadda yake a da in sun zo yin hudubar juma'a in suka zo cike hudubar juma'an su sai su ta zindima ashar ga 'yan ɗakin annabi suna zagin su sayyidina ali su fatima su hasan da husaini da zamani sarki harunan Rashid ya zo ana sauraron shi ma ko zai ci gaba da irin wannan ashariya a hudu ba yana zagin su sai ali sai kawai aka ji daidai inda zai fara zagin inda aka saba jin zagin sai aka ji yana cewa inna allaha ya amuru bil adli wal ihsan wa ita dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله والله يعلم ما تصنعون sai ɗauko wannan aya sai ya saka a madadin zagin abin sai ya ba su mamaki wasu kuma suka yi sha'awa ma'ana aya alqur'ani ce take cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah yana umarni da adalci da kyautatawa wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah yana hana alfasha da mugun abu Allah yana hana zalunci jama'a wannan zalunci ya wuce ka hau bari na juma'a na manzon Allah ka zagi yan ɗakin manzon Allah sai ce Allah ya hana wannan Allah yana umarninku da adalci da gaskiya Allah yana sane da duk abin da kuke ku ambaci Allah Allah zai ambace ku ku tuna Allah Allah zai ainihin saka ku cikin waɗanda yake sane da su wannan aya sai zama harunan rashid ya zo kullum ita yake danya kankare waccan bid'a ta zagin yan ɗakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan magana tana nan cikin littafin alqaulul mubin fi akhfa'il musallin ta ainihin dan uwan ko abokin mai wannan littafi wato ainihin mashhur Salman Hassan mashhur Salman shi ya ainihin faɗi wannan magana a cikin littafin shi akhfa'a alqaulul mubin fi akhfa'il musallina da wannan ne sai malamai suka ce tun da dai babu bukata yanzu dangane da kankara waccan bidi'a ta zagin yan ɗakin annabi da ake to limamai kuma ba daidai ba ne kullum su rinka cikin hudu da juma'an su da wannan ayar su rinka bin abin da kawai yake na yau da kullum a cikin hudu ba ta sunna eh, na umar dan abdulaziz a haruna rashid ya kawo wannan ne don ya gusar da waccan bidi'a ba ya kawo ta da ne don ta zama sunna ga hudu ba ina fatan jama'a sun fahimta Allah ya shiryar da mu saboda haka in sahabi ya zo da abu ya kamata ka binciki dalili ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama in bai zo daga annabi sai ga to wannan abin shin yana karo da sunna saboda duk inda fitina ta faru jama'a sai shi dan yayi kokarin shigowa in ba shi dan ba za a yi kuma sahabbai su koma suna haka to sallar ma ta kusufi sai da shi Abdullahi dan Zubair ya canza ta Abdullahi dan Zubair sai da ya canza yin sallar kusufi din sai ya zama yana yin ta kamar sallar asuba kawai raka'a biyu haka yake yin ta me yasa saboda waɗancan 'yan ɓangaren ƙungiyar da ba nashi ba su ne suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa raka'a biyu amma ruku'u hudu to sai ki ɗauka don haka kawai sai yake yin ta yau da kullum shi yasa kullum muke cewa addinin musulunci bai hana ku kafa ƙungiya ba kafa ƙungiya ba laifi bane ba bid'a bane amma ƙungiyanci shine laifi shine bid'a me ina ma'anar ƙungiyanci ya zama duk abin da ba ƙungiyarka ta kawo baka ce baka yarda da shi ba ko da daidai ne duk abin da ƙungiyarka ta kawo ko ɓarna ne ka ce wannan abu shine daidai wannan shi musulunci ya hana amma ƙungiya ku kafa kungiya ku yi wa musulunci aiki ba ku yi laifi ba amma yanzu ku kafa ƙungiya ku ce duk wanda ba ƙungiyarku ku yake ba dan ya ce Allah ya ce annabi ya ce ba ku yadda ba to kun zama yan bid'a in kuka yi haka Allah ya shiryar da mu to malam yace al mas'alatu rabi'a ashar mas'ala ta goma sha hudu sifatu salatil idi siffar sallar idi ya ake yin sallar idi waɗannan abubuwan jama'a ya kamata malamai masu karantarwa a islamiyya ma'ana islamiyyar mata da islamiyya ta manya ya kamata ku ware azuzuwa na tsofaffi ɗan tsofaffi ɗin nan mata a sa ana koya musu addini a aikace ɗan tsofaffi ɗin nan maza a sa ana koya musu addini a aikace saboda kwakwalwar wani ta riga ta yi nisa ko idi ba zai iya ɗauka ba kuma bai iya sallah ba to sai a zo ana nuna musu sallah a aikace in ya samu ya iya a ɗan rarrafa haka haka annabi yake wa irin su da irin su khallad bin rafi wani dattijo ne shi ma ya shigo masallacin annabi ya sallah ta tsagen kuciya ya zo gaida annabi annabi ya amsa gaisuwa ya amma ka koma kai sallah dan ba kai sallah ba da ya maimaita haka so uku ya ce na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ban iya wadda tafi wannan baka koya mu ba a buɗe ƙawa'idi ba ba a buɗe ahlari ba tunda an san ba zai iya ba sai ka koya mai sallah a gaɓoɗinta da nan ne malam mai iziya ya ce in ka samu jahili ka koyar da shi sallah tun daga farko har ƙarshe a aikace ya je ya ci gaba da yi da an ce kai wane ne ya koya maka wannan sallah sai ya ce malami na ya gaya mu malam ya ce sallah shi ta yi domin ba kowane mutum ne zai iya rike dalili akan abin da yake ba amma kuma ya zama ba kawai ka ga mutane na yi ne kake yi ba zuwa kai ka zauna malami ya koya maka to ka je ka ci gaba da yi har ka mutu in Allah ya so za ka samu rahama Allah ya shirya da mu sai kaga ana yi ko in an fito daga gida zuwa filin idi ana kabbar bari shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ce daidai ne haka wa in kana kasirun minhum bada'u yatasahaluna bi hadhihi sunna Albani ya ce ko da yake kuma akwai abinda malam yake nufi ne da yawa daga cikin musulmi sun fara sakaci da wannan sunna ta yin kabbar bari a yayin tafiya filin idi Za ka ga wai ko saboda ba su san abin ba ko kuma saboda kyama suna ganin is unsafe life wai bai da shi ne malam yake cewa awwalan abu na farko dai ita siffar sallar idi hiya ta ne kasancewa sallar idi raka'a biyu ce li riwayati umar radiyallahu anhu saboda riwayar sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda cewa salatu safari raka'ata ne salatu safari ne sallar matafi raka'a biyu ce in matafi ya tafiya sallar azhar da la'asar da isha sai mai da ita raka'a biyu amma asuba tana nan a biyunta magariba tana nan a ukunta wa salatul adha sallar idi kuma babba raka'ata ne raka'a biyu ce wa salatul fitr sallar idi karama raka'ata ne raka'a biyu ce tamamun yace in kai ta haka din cikakkiya ce wato in kai tafiya sai kai sallah azhar raka'a biyu to kakka dauka wanda ya raka'a hudu tashi ta fita ka cika a'a biyun nan sune cikakku gare ka me yin sallar babbar sallah ko karamar sallah in ya biyu to cikakku ne gare shi zairu kasre ba wai ya rage su bane a'a haka suke ga hukuncin shi yace haka na ji wannan magana ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallam a bisa harshen annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wannan hadisi ya ce akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad mujalladi na farko shafi na 37 والنسائي الإمام النسائي مجلد نأكو شافي ندري تادا تمانين دأكو wa da al-imam a cikin littafin shi ma'anin ma'anil asar a cikin mujalladin farko shafi na 421 wal baihaqi haka al-imam al a cikin mujalladi na uku shafi na 200 daidai wa sanaduhu sahihun isnadin wannan hadisi mai inganci jama'a wannan hadisi shi kanshi ya ishi musulunci hujja dangane da da raka'o'i ashe ma'ana cewa sallah kasuru raka'a biyu wasu suna tuhuma don menene za a ce haka a ƙur'ani da sunna sun tabbatar da haka abinda ƙur'ani da sunna suka tabbatar shi kenan sallar azhar da la'asar da magariba da isha duk waɗannan salloli yadda ka ji adadin su ba wasu ne suka ƙaga ba manzon Allah ne ya kawo ko da baka samu sallar isha raka'a hudu a cikin ƙur'ani ba to ta zo a hadisi abin da ya zo a cikin hadisi ya inganta to shi kenan gaskiya ne to babu shakka annabi raka raka'a hudu yake yin sallar isha raka raka'a hudu yake yin sallar azhar sallar la'asar magariba ya yi uku asuba ya yi biyu in ya tafiya sai mai da isha ta zan biyu la'asar ta zan biyu azhar ta zan biyu to haka shari'ar take abin da ake so ka bi kawai sai ka zauna lafiya saniyan abu na biyu daga cikin abubuwan da ke siffanta sallar idi ya ce, tubda'ur raka'atul ula ka sa'iri salawati bi takbiratul ihram raka'a farko ta sallar idi ana fara ta kamar sallar yau da kullum an gane wannan da kyau ko yaya kenan sai ka fara da kabbar harama ka ce Allahu akbar thumma yukabbiru fiha sab'ata kabiratin sannan sai masallaci ya kabbar bari guda bakwai kabbara farko Allahu akbar zaka ɗaga hannunka kamar yadda mu zo mu ji amma sauran kabbarbarin to ba sai ka ɗaga hannu ba kabbarar farko ka ɗaga hannu ya isar Wasu saniya a wasu rak'ati saniya a raka'a ta biyu kuma hamsa takbiratin kabbarbari guda biyar siwa takbiratul intiqal banda kabbarar tasowa kabbarar ka ta tasowa din nan to banda ita in ka miƙe a raka'a ta biyu sai kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga kabar bari biyar kenan in kuma ka yi ɗai ɗai ɗai ɗai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to haka aka fi so ka san dai cewa babu wasu zikirori kamar yadda zamu zo mu ji tsakanin wannan kabbara zuwa wannan kabbara malam ya ce to wannan dai magana ka ji yi ta me dalilin shi sai ce an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya kara mata yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yukabbiru fil fitri wal adha Aisha tace manzon Allah ya kasance a sallah babba a da sallah karama da sallah babba ya kasance yana yin kabbar bari fil ula sab'a takbiratin kabbara ta ainihin wato raka'a farko sai kabbar bari bakwai wa fi a cikin raka'a ta biyu khamsan sai kabbar bari guda biyar shi wa takbira ta yin ruku banda kabbar bari na dagowa daga ruku'u an gane banda kabbar barin ruku'u an fahimci wannan da kyau ko sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ainihin kabbar bari guda biyar a raka'a ta biyu kenan in ne Allahu akbar har biyar to kuma zai ruku'u sai ya sake yin wata an fahimta bayan yayi karatu kenan wannan hadisi yake rawahu abu Dawud al-imamu abu Dawud ya rawaito wannan hadisi lamba hadisi na 1150 ibn Majah da al-Imam ibn Majah a lamba hadisi na 1380 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na saba'in wal baihaqi haka al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi mai inganci ne tambihun ya ce ga faɗakarwa. as-sunnatu fi takbira as-sunnatu fi takbir sunna game da kabbar bari din na sallar idi an yakuna qabla al ana yin sai kafin a fara karatun sallar idi kama hadisin da rawahu abu dauda kamar yadda ya zo cikin hadisin da abu dauda ya rawaito shi a lamba hadisi na 1152 wa ibn majah da ibn majah a lamba hadisi na 1278 wa ahmad da al-imamu ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 180 an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi daga amr dan shu'aib amr dan shu'aib yace ya karbo daga mahaifin shi shu'aibu shu'aibu kuma ya ce ya karɓo daga kakan shi amr wato muhammad wanda yake sahabi ne shi Muhammadu din kakan amru wannan an jaddihi din bamiri ne ya udu ila amr an jaddihi ai an jaddi amr jaddu amr din sahabi ne shi wannan kakan na amru yace qala yace kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi salati al-eid sab'an fil ula manzo Allah ya kabbar bari guda bakwai ainihin wato a raka'a farko na sallar idi sun makara sa'an nan yi karatu mahallin shahid kenan sai an yi kabbabarin ake fara karatu sun makabbara faraka a sai ya kabbara ya ruku'u sun masaga da ya sujuda sun makama sannan ya miƙe fa kabbara hamsan sai ya kabbarbari guda biyar sun ma a sa'an nan sai kuma ya zo ya fara karatu sun makabbara ya sake yin kabbara faraka a yi ruku'u sun masaga da sa'an nan sai ya sujuda jama'a mun fahimci wannan da kyau ko malam yace wa huwa hadisun hasanun bishawahidi wannan hadisi ne kyakkyawa in an hada shi da wasu hanyoyi da suka zo ma'ana wannan hadisi ne hasan amma bil majmu'i kenan hasan min li ghairihi kenan malam yace wanzur irwa al ghalil ka duba littafin babban malami Muhammad Nasir Din al Albani littafi mai suna irwa al ghalil mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da takwas zuwa ɗari ɗaya da goma sha biyu ƙultu ni Ali Hassan Ali Abdulhamidi sai na ce wa khilafu haza duk wani hadisi da kaji ya saba ma wannan akwai hadisan da ke nuna cewa sai an yi karatun sannan ake kabbarar sai ce to la yasihu bai inganta ba kama bayyana hul allamatu ibn qayyim kamar yadda babban malamin ibn qayyim ya bayyana fi zadul ma'ad azadul ma'ad mujalladin farko shafi na 443 zuwa 444 Allah ya shiryar da mu kaji yadda malamai ke tsayawa su tace ilimi jama'a wannan bawan Allah Muhammad Nasiru Din Albani ya karantar da su tun suna ƙanana shi yanzu har sun waye gari su kansu sun zama hamshakan malamai yana da wajen shekaru hamsin da wani abu a duniya yanzu to tun suna ƙanana yake karantar da su to abin da ake so kenan ana biya maka karatu ka zage ran ku ne malamai ran ku ne limamai ku ne shugabannin kungiya ku ne majalisar malamai to in ya zan an gyara kutun kuna ƙanana sai a samu gyararrun malamai amma an kuna ƙanana kuka cika ƙwaƙwalwarku da hayaniya da bankaura haka fa za a yi domin kowace ƙwarya abin da ke cikin ta shi ake ɗibowa wata ƙwaryar nono za a zuba mata in an kamfato ne za a ɗibo nono wata ƙwaryar babu komai a cikin an kamfato haka to haka wanda malamin shi ya koya mai qur'ani da sunna qur'ani da sunna zai kaji yana faɗi wanda malamin shi ya koya mishi bankaura bankaura zai faɗa saboda babu yadda za a yi barewa ta gudu ta ya lallabe gudun nan shi ta gada shi za ta yi to haka abinda malamin ka ya koya maka haka zaka yi wannan malami haka ya zauna ya ta karantar da su a ƙasar sham da ya hijira su ma suka hijira suka bi shi lokacin da muhammad nasiruddin al-albani ya bar ƙasar Syria ya koma jordan su ma sai suka kwashe ina shi ina sai suka bi shi a to me zaka tsaya yi jama'a mun fahimta kai zaman koyon karatu kake malam ya bar gari to ka zauna kai ne Kana sai ka bi malam to shine gashi kun ga sun waye gari sun zama manyan malamai yadda yake zama ya inganta hadisi ko ya rubuta littafi haka su ma suke yi abin da ake so kenan amma in kuka sake yan bid'a suna da wayan banza shine yanzu da ana karantar da mutane addini sai su zo suna ɗauke hankalin mutane daga abin da ake karantar da su dan sun san aka karantar da su su ko sun shiga uku wannan al'ada daga yahudawan madina yan bid'a suka koyeta. yahudawan madinan annabi ya zo yana biya wa sahabbai karatu sai su shigo makaranta sai su zo su zauna in suka zo suka zauna sharrin farko da suka fare ana tsakiyar karatu sai ce ya manzo Allah da Allah minti ɗaya muna son mu gana sai manzo Allah ya ɗauka alheri ne sai a je ana ganawa har lokacin karatu ya wuce sai a ce to sai gobe a ci gaba da karatu kun ga sun ɓata lokaci an daina karantar da karatu to bukatar su ta biya su a tsaya ɗan a fasa ne kowa ya rasa tunda su ba za su bi ba to kada kowa ya ji da laifi sai Allah ya yi maganin wannan makircin nasa sai ce to daga yau wanda duk zai gana da manzo Allah ya aje sadaka tukuna da yahude kuma rowa ya a wurin shi tana da yawa saboda haka ya aje sadaka to an fasa ganawar to an yi maganin su to ana nan a wannan halin sai suka bullo da shigantaka ta gaba ita ce me in aka zo ana karatun sai kuma su rinka zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fakaice sahabbai suna cewa annabi ra'ina karatun ya yi yawa a ɗan saurara mu fahimta su kuma yahudawa a cikin harshen su ra'ina tana ɗaukar banza saboda haka su yahudawa suna cewa ra'ina suna cewa manzon Allah banza su kuma sahabbai suna cewa ra'ina suna cewa ne a ɗan saurara mu fahimta da Allah ya gane wannan makircin na ya ce ya na ladina amanu la taqulu ra'ina ku ne ku daina cewa ra'ina din daga ku rinka cewa unzurna dan haka duk wanda aka ji ya ce ra'ina to ba yahude ne sai a hukunta shi ana nan kuma duk da haka bayahude jama'a shine bayahude ba zai bari musulunci ya tafi lafiya ba sai suka bullo da makirci na gaba ana cikin karatu akan sallar idi sai ya rasulullahi ne hukuncin cin tattafai a musulunci sai ka ji a a ai ku iyaye da kakanni muna cin tattafai amma ban taba jin hadisi akan tattafai ba saboda haka duk karatun sallar idin nan yanzu kai kana neman ina hadisin tattafai ne saboda haka sai a tashi mala ya ce gaskiya shi bai zauna hadisi da aka ce cin tattasai kaza kaza ba sai ce to ai wannan matsala ya kamata a bincike a kai to dukkan ku ba za ku tashi da hadisan nan na idi ba hadisin tattasai ba ku tafi nema ina yake to kaga yahudawa kenan yahudawa kenan in malami ya taso yana da'awa sai su ta ainihin yi mishi raddi dan ya daina karantarwa ya koma yana rama raddin shi kenan bukatar su ta biya sai su ta rubuce-rubuce haka yahudawan faransa da ingila da jamus suka rinka wa manyan malamai waɗanda suka rasu kamar shekaru ɗari da suka wuce in malami ya taso suka gai cewa yana wayar da kan mutane akan addini sai a samu wani bafaranshi sai ya rubuta littafi sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan malami sai ya daina rubutun da yake na musulunci sai ya daina da'awar sai ya koma yana raddi kafin ya karasa wannan raddin sai a samu wani a jamus sai ya zagi matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan malamin yana karasa wannan raddin sai ya ci gaba da wannan sai ya zama ya daina karantar da musulunci ya koma raddi shi yasa in ka karanta tarihin musulunci to zaka gane sharrin yahudawa zaka gane sharrin yan bid'a duk inda suka yi maka raddi sai ka rabu da su sai ka ci gaba da karantar da abin nan da ba sa so amma in ka koma ka ne musu raddi ka zama sakarai ya kamata kowa ya kware akan da'awa haka Allah ya shiryar da mu Aisha Allah ya tsara mata yarda mun ji hadisin ta ko sai ainihin malam ya qala al imam al bagawi al imam al bagawi Allah ya gafarta mishi wani babban malami ne na sunna yace yayin da naga mutane sun kaurace wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai naga ya zama wajibi a kaina in tashi rubuta littafi in yi sharhin sunna shine rubuta littafi mujalladi goma sha shida ya sa mishi sharhu sunna وهذا قول sahaba fa العلم من الصحابة فمن بعدهم يتي وانا إتتي مغنر ديوا دقا چكين sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu. malamai daga cikin sahabbai domin kun san ba dukkan sahabbai ne malamai ba ya jama'a wasu sahabban ga sunan an da ya ne akwai daraja da ta sahabbantaka amma tsabagen karatu sai in ka zo wurin irin su abubakar irin su aisha irin su sayyidina ali to su ne malamai amma sauran wani dan kasuwa ne wani manomi ne don haka in ka ganshi a makaranta sai dare ya yi, ya zo ne ya ji a wani ma ya ji ba alal mukallafi <laughs> yawa shi ne sai ainihin daga yake cewa mafi yawancin malamai cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayan su wannan ne magana da suka faɗi suka ce sallar idi raka'a biyu ce kabbara farko raka'a kabbar gari bakwai kabbara a eh, raka'a ta biyu kabbar gari bakwai kabbara ta biyu kabbar farko kabbar gari bakwai kabbar a eh, raka'a ta biyu bare biyar haka mafi yawancin suka ce annahu yukabbiru fi salatil idi fil ula sab'an siwa takbiratul iftitah kabbara ainihin sallar idi suka ce ta farko za a yi ainihin wato guda bakwai banda kabbara harama wa fi saniya a cikin ta biyu kuma khamsan abinda ake so ka tsaya ka fahimci wannan sallah don karka ce a tsaya kai ba liman bane don kana isa filin idi kuma liman ya sallama ba in baka tsaya ka koya ba za ka iya sallar gawa baka iya sallar gawa ba kana isa sai aka yi sallama sai ce to ga alhaji na ya zo kudan bashi wuri shi ma yi don ka za ka je kai ruku wa kanta ba <laughs> ko kuma ka tsaya awa daya ana ta jiran ka ka rasa abin da kake kai kuma baka ban mun kai gawa ba shi yasa ka koya shine cewa fisaniya a cikin raka'a ta biyu khamsan bari biyar siwa takbiratul qiyam banda kabbara miƙewa qabla al-qira'a kafin fara karatu ruwa zalika an abi bakrin an ruwaito haka daga abubakar wa umar wa ali kaga manyan malamai cikin sahabbai kenan sai ya sake sa wawun sai ya ɗige ɗige guda uku wai malaman da ya lissafa cikin sahabbai suna da yawa amma da aka kawo maka waɗannan hamshakan malamai a cikin sahabbai karatu dai a cikin sahabbai aka ce maka abubakar da umar da aliyu to kenan kuma malanta sai dai a binciki wasu makamantansu kwarai da gaske har manzon Allah ya yarda da malantarsu sallallahu alaihi wasallam in ba zai samu zuwa aikin hajji ba sai ce abubakar ka je ka wakilce ni sallah ba zai samu fitowa ba sai ce abubakar ya wakilce ni jihadi sai manzo Allah ya ce na ali ka je ka wakilce ni aya ce ta sauka za a je a karanta a kafiran maka manzo Allah ya ce na ali ka je ka biya musu manzo Allah ya yarda da malantar waɗannan ma'ana su digirin digirgir ɗin su ya ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljami'atul islamiyya al'ula kenan eh to shi a ƙasa malam yace wa naqala asma alqa'ilina bizalika wannan malami ya ɗauko sunayen duk malaman da suka bada fatawa da haka kama fi sharhi sunna kamar yadda ya zo a cikin littafin shi sharhu sunna mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da tara malam majmu'a fatawa shekul islam ka duba ainihin majmu'ul fatawal kubra ta ibnu taymiya a cikin mujalladi na 24 shafi na 220 zuwa 221 salisan daga cikin abubuwan da ake so ka gane dangane da sallar idi ya ce abu na uku shine lam yasiha anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana yarfa'u yadayhi ma'a takbiratil idi ka sani da cewa bai tabbata daga annabi ba cewa yana ɗaga hannaye a wurin kabbarbarin nan na sallar idi ma'ana a harama ta farko annabi yana ɗaga hannu a sallah daga hannu a sallah din nan al-imamu ibn al-madini malamin bukhari yace haƙƙi ne akan dukkan musulmi su rinka hannun hannunsa a sallah idan ka ɗaga hannunka a sallah to kayi wa Allah saranda sai a rubuta maka lada goma yana nan a cikin littafin juz'ul qira'ati khalf al-imam na bukhari haka yana nan cikin littafin sifatus sala duk ɗaga hannu in kai a sallah din nan zaka yi ruku'u ka ɗaga hannu ka ɗago daga ruku'u zaka sujuda zaka ina duk ɗaya in kai sai a rubuta maka lada goma shi yasa kakka saki eh, shi yasa wani malami na sauri, ya yazo yana sallah yana ɗaga hannu wani zai mishi ya ce, tashi sama zaka yace a ah, sunna ce sunna ce tuntuni ake da shegu jama'a tuntuni ake da shegu ƙwarar hmm. da gaske ƙwarar da gaske ce sunna ce shi yasa haka ake so ka zama lauya a cikin magana in suka yi maka gatse ba su ansa kyakkyawa tashi sama za ka yi a sunna ce inda ya ce yanzu sunna kake shegantaka lallai ka zama mala ce, lakin qala ibn qayyim sai dai ibn ibn qayyim ce wa kana ibn umar ma a tahrihi lil ittiba'i sayyidina abdullah dan umar tare da cewa yana da taka tsantsan yana da matukar son bin sunna amma yarfa'u yadayhi ma a kulli takbiratin yana ɗaga ainihin hannayen shi tare da kowace kabbara wannan magana mala ce tana nan a azabi ma'ad mujalladi na farko shafi na ɗari da da ɗaya. to daga annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tabbata cewa yana daga hannu a wuraren sauran kabbar bari ba jama'a ba muna maganar sallah ne da magari ba ana maganar sallar idi kabbar barin da ake yi to annabi a kabbara farko kawai yake daga hannu ba zai sake ɗaga hannu ba sai in zai ruku'u amma in dai yana tsaye din nan to in yi Allahu akbar sai ji hannun shakirji to sauran kabbar barin sai ta yin su ba tare da ɗagawa. to sai aka ce amma shi wannan sahabi ya kasance yana da ainihi wato yana yin wannan daga hannaye to yanzu wanne ne ya fi sai malam ya ce kultu sai na ce wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tiyayya shari'a ita ce fiye shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana mu ba mu ce ibnu umar yayi bid'a ba amma dai wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi za a ɗauka saboda ne annabi bai ba wanda eh, annabi din nan sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akai ya ishe mu wannan sahabi kuma sai a ce ijtihadi yayi kokarin shi ne da za a ɗauka ba to kaga in baka fahimci irin wannan ba sai ka koma kana zagin mu cewa ai ba sa aiki da maganganun sahabbai ba to lazimin wannan maganar shi ne kai kuma sai a ce kuma baka aiki da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi shi baya ɗaga hannun to saboda haka mu sai muka koyi da shi muka ce ba za mu koyi da wannan sahabi ba domin aikin da yake anan bai dace da aikin annabi ba amma ba za mu ce yayi bid'a ba sai mu kawo musu wani hamzari kamar yadda mai risala ya ce sai a neman musu ahsanal makharij kyakkyawar mafita to amma za mu taƙaito akan na annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a ce ai ba sa aiki da maganganun sahabbai sai a ce to kai ma ba aka aiki da maganganun annabi to kaga naka yafi jafa'i ɗaya kenan na biyu ka fahimci Saidina umar ya kasance in ya zo alwala bayan ya gama wanke fuskar shi sai ya ɗibo ruwa kuma sai ya ɗaga fuskar shi sama sai ya rinka zirarawa a cikin idan shi sai sake ɗibowa sai sake zirarawa a idan shi na hagu haka imamul bai haƙi ya ruwaito cikin sunan kubra a mujallabi na farko da isnadi sahihi Saidina umar yana yin haka kana yin haka a alwalaka me yasa saboda ba haka annabi yake ba to kai ma baka son sahabbai ne a kana son su amma wannan sai ka ce wannan kokari ne na umar amma za mu takaito akan abin da annabi ya yi abu huraira in ya zo alwala an ya zo wanke hannu sai wanke hannun shi har hammata kafa sai wanke har gwiwa in ya shafi kanshi sai ya wuce hawu ya diya shafi wuyan shi aka ce me yasa sai yace saboda annabi ya ce za a zo ranar alkiyama kafafu da hannaye na haske dan haka nake son na fitilar ta zama full <laughs> bai haske da yawa amma dai shi annabi bai faɗi haka ba haka yake ba to sai ka tsaya gana annabi sallallahu alaihi wasallam to wuya fa me yasa kake shafe wuyanka kuma sai yace saboda kada a samun sarkar wuta to kaga duk wannan fahimta shi ce sayyidina Umar in ya zo wankan janaba yana kwakular har cibiyar shi to kwakular cibiya ba shi daga cikin ayyukan wankan janaba domin cikin cibiya ba shi daga cikin wuraren da aka ce ka wanke bayan jikinka aka ce ka wanke cikin cibiya ciki ne don haka ba za ka wanke nan ba tare da cewa za ka karanta a fiƙi sun ce ka wanke to dalilin kenan don ka fahimci wannan sai ka gane ashe sahabban nan sukan yi kokarin ba da wata fatawa in suka ba da fatawar nan in ta dace da fatawar annabi sallallahu alaihi wasallama sai a ɗauka kamar yadda wani sahabi da ya zo rasuwa sai ya ce idan na mutu kada wadda ta sake min kukan mutuwa kuma kar ku raka ni da bakin wuta sai ka ce ka ji wani abu daga manzon Allah sai ya ce haka na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jahiliya in mutum ya mutu In aka ɗauki gawar shi sai a riƙe ice da bakin wuta haka yana hayaƙi ana bin gawar da shi kun san aƙidar maguzawan jahiliya akan haka wai iskokan shi ake kora kasa bin shi ƙabari. ka san jahiliya akwai bankaura ko ta nan ka duba yaya balle waccan to wannan kenan sannan kuma na daga cikin abubuwan da suke shine kukan mutuwa manzo Allah yake duk wanda aka yi mai kukan mutuwa sai an mai azaba a kabari sai an mai azaba gobe kiyama mai kukan mutuwa manzo Allah ya ce in bata tuba ba ta mutu za ta tashi da riga ta wuta farar wuta a tura ta wuta me yasa a yi maka kukan mutuwa kuma sai zan kai za a yi wa azaba saboda laifi ne kukan mutuwar in ka san dangin ka ne aka ce ka hana su in baka hana su ba har suka yi maka to za a yi maka azaba wanne irin kukan mutuwa na ihu an shiga uku an lalace da makamantansu amma don zubar da hawaye wannan babu laifi cewa ka a aba hawayen ya zuba ƙasa zai zama wuta a ba wannan ba ihu aka hana da kalmomi na an shiga uku amma don irin sharɓe haka ana zub da hawaye har manzon Allah ma yana yi shi yasa ibn qayyim a cikin littafin shi zadul ma'ad yace manzon Allah yayin da ɗan shi ya rasu ibrahimul mu'azzam kenan sai manzon Allah ya rinka kuka hawaye na zuba sannan jikanyar shi za ta rasu ita ma manzo Allah aka miko mishi ita saboda tausaya mata yadda rai yake zaɓaɓɓaka zai fita manzo Allah sai hawaye suna zuba sahabbai suka ce hadda ka ya manzo Allah ya ce a'a ai wannan rahama ce Allah yake sawa a idanun waɗanda ya so to daga nan aka gane ashe kukan mutuwa iri biyu ne da kukan mutuwa na ihu shine haramun da kukan mutuwa na zubda hawaye wannan rahama ce wanda aka gane to tausayi ne Allah ya sa idan shi kar a hana shi mun fahimci wannan da kyau ko sai ibn al-qayyim yace sai aka samu wani shehin malami sai dan shi ya rasu shi kuma sai ya ci gaba da kyalkyala dariya sai aka ce kai wannan shehi ya san Allah sai ibn taymiya yace a'a bai san Allah ba domin manzon Allah da yake ya fi kowa sanin Allah dan shi ya rasu zuciyar shi na cike da yarda da kaddarar da ta hau shi amma idanuwan shi kuma na bayyana halin damuwa da ya shiga wannan shehi ya fi manzon Allah sanin Allah ne da shi zai ta kyalkyala dariya da mun fahimci wannan da kyau yawwa ƙwarai da gaske Allah ya shiryar da mu to shine ma da yake cewa rabi'an abu na hudu lam yasih an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dhikrun muayyan baina takbiratil idi bai tabbata daga annabi ba cewa akwai wasu zikirori ayyanannu a tsakankanin kabbarbarin nan in kai Allahu akbar ta farko to shiru za ka yi yin kabbara ta biyu babu wani zikiri lakin yace sai dai sabata an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala an salatil idi sai dai ya tabbata wani sahabi ibn mas'ud ce game da sallar idi baina kulli takbiratayn hamdulillahi azza wa jalla wa sana'un ala allah yace tsakanin kowace kabbara da kowace kabbara za a gode wa Allah mai buwa da daukaka kuma za a ainihin yi yabo ga Allah to wannan ibn mas'udin ne ya faɗi amma daga annabi sallallahu alaihi wasallama dai babu wani zikiri a wannan wurin shi yasa sai ka takaitu akan yin yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan asali al-imam al-baihaqi ya rawaito shi shi yasa malai yace rawahu al-baihaqi baihaqi ya rawaito shi a mujalladi na uku shafi na 291 da isnadin qawiyyan da isnadi mai karfi qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaskutu baina kulli takbiratayn sakatatan yasira manzon Allah ya kasance tsakanin kowace kabbara da wannan kabbara tsakanin kabbarbari guda biyu kenan yana ɗan yin shiru kaɗan walam yuhfaz anhu zikirin muayyanin ba a samo wani zikiri ayyananne ba baina takbirat tsakanin waɗannan kabbarbari ba a samo ba daga annabi sallallahu alaihi lakin sai dai zikira an ibn mas'udin annahu qala yuhmadu wa yusna alaihi wa yusalla ala nabi sallallahu alaihi sai dai an ce ibn mas'udin ya ce za a gode wa Allah a yabi Allah a yi wa annabi salati wannan magana ibn al-qayyim ya faɗe ta ne a zabi ma'ad mujalladin farko shafi na 443 khamisan abu na biyar da ake so ka fahimta shine fa idza atamma takbira idan mutum ya cika waɗannan kabar-bari guda bakwai a kabbarar farko kenan an gane wannan da kyau ko a khabar fil qira'ati bi fatihatil kitab sai kuma mutum ya karanta fatiha jama'a kowa ya je koyi kira'a fa mafi yawancin mutane ba su iya karatun Kur'ani ba ka iya national anthem ka iya national plan duk ka iya wannan surutu amma baka iya karatun fatiha ba dan Allah babu abin kunya a cikin wannan al'amari a ce yanzu karatu ɗan mata sun iya karatu yara ƙanana sun iya karatu amma kai kana nan gototo da kai saboda Allah alhamdulillahi rabbi da alamina da hausa kake karatun fatiha saboda Allah alhamdulillah da alamin ai gaga da hausa yake karatu sa ta yi kokari ka rufa kanka asiri yana daga cikin abubuwan fa da za a tambaye ka a kabari karatun qur'ani tambayoyi hudu ne kun san a kabari akwai tambaya wadda take yadda ka san GCE ga ɗan secondary school kowa sai yayi to waɗannan tambayoyi hudu dukkan wanda ya mutu in dai ba mutuwar shahada yi ba to fa yana nan suna jiran shi banda kuma tambayoyin da za a yi mai akan ayyukan shi to akwai tambayoyi hudu ga gari ne ga duk mamaci shine waye ubangijin ka? me addinin ka? me za ka faɗi game da mutumin da aka aiko maku wani aiki ka yi manzo Allah ya ce mumini sai ya ce Allah ne ubangiji na ka san ba a ƙarya a kabari in aka yi mutuwa sai bahaushe cewa ne ya riga mu gidan gaskiya ina ma'ana haka nan kan gidan ƙarya ne ka yi cuta sai a tambaye ka ka ce na rantse da Allah liman ne ban cuta ba saboda liman bai da mala'iku tare da shi da za a iya binciken ka a gane amma a kabari mala'iku ne ke tambayar ka mala'ikun nan ba sani ba sabo ran nan kuka haɗu su dama aikin ka kawai aka ɗora su su jiran ka suke yi su ba odile bane da za a sai musu buhun shinkafa a sai musu mota a'a dama su aikin kenan da Allah ya halicce su don su yi a kanka ana saka ka a kabari kafin a bar makabartar ce sai bayan kwana biyu manzo Allah da ya gama rufe mamaci sai ce ku fara mishi addu'a domin an tashe shi zaune yanzu yana jawabi shi yasa kar a rufe mamaci a koma ana rikici a rufe mamaci nan da nan kowa ya kalli alkibla ya daga hannu ana roƙon Allah Allah ka rufa mishi asiri ya iya amsa tambayoyin ka gafarta mishi wallahi jama'a ya kamata duk wanda yake jin wannan magana kowa ya kaddara matattun ne yanzu su sun gitta wannan matsalar sun haye ko ba su haye ba wallahu a'lam sai dai mu ce Allah ya ji kansu yanzu mu muna da damar gyarawa me zai hana mu gyara mumini ya ce Allah ne ubangijin shi musulunci ne addinin shi Muhammadu kuke tambaya ta game da shi sai su ce i eh, sai ce manzon Allah ne ya zo mana da gaskiya mun ji mun ji sai su ce to wani aiki kai mahallin shahid kenan sai ce na karanta Qur'ani kuma ne aiki da shi tsakaninka da Allah yaushe rabanka da ka buɗe alkur'ani kana karantawa amma akwai asbahin da za ta waye gari rana ta faɗi baka buɗe jarida ka karanta ba ko kuma magazin to tun daga nan za ka san ka ɓata. tun da littafin da aka haɗo ka da shi ba ka bincikawa sai ka je ka kama wani abu can daban da ba abin da ya haɗa ka da shi kowa ya binciki wannan kwanan ka nawa watan ka nawa shekara ka nawa baka buɗe Ƙur'ani ka ji abin da Allah ya ce ba to amma asbahin yau baka karanta mujalla ba so nawa rabanka da ka bude ainihin kasar kana jin karatun alkur'ani to asbahin yau baka ji bbc ba tun daga nan zaka san kai ka saki layi <laughs> Allah ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk